Ƙungiyar makafin Arewacin Najeriya ta nuna rashin jin daɗinta a kan cin zarafin da ta ce ana yi ma 'ya'yanta da sunan yaƙi da yaɗuwar cutar korona a jihar Niger. Makafin dai sun ce ana yi masu kamun kan mai uwa da wabi a garin Sulaja kuma bayan an gama yi masu gwajin cutar ta korona, sai a bar su a hannun 'yan banga a cikin wani yanayi na rashin kula. kamar yadda sakataren labarai na ƙungiyar makafin arewacin Najeriya Comrade Muntari Sale ya yi ƙarin bayani. Hukuma da aka kama su mamadin to idan an tafi an kama ka da zaton baka da lafiya. Mm. To amma da aka tashi sai aka kai su ofishin 'yan banga. a nan Silaja. Oh. To kaga me ya haɗa mai corona virus da ofishin 'yan banga. Kuma abin da zai baka takaici ba a ba makafin nan namu abinci. Makafin nan namu ba su cikin wata kula. Kuma gurin nan ba tsafta ba komi. To wannan abu gaskiya a matsayinmu na makafi musamman kungiyar makafin arewacin Najeriya ta ga ba daidai ba ne aiwa 'ya'yanta haka. An auna su an tabbatar da lafiyarsu sau ba su tare da wannan covid-19 ɗin, hmm. To tun da ba su tare da ita, me ya kamata a yi a saki bayan Allah su tafi masu ji halin da raɗaɗin da suke ciki. To kuma mutanen da namu yanzu akwai wajen goma sha ɗaya da yaransu a kiblata a wannan guri. Amma amma comrade baka ga kaman ko kama su yana da alaƙa ko sun karya dokar hana yawo da aka sanya yanzu a nan jihar Neja din. Wallahi ba haka ba ne, don mun sai da na gama bincike nake wannan hira da ku. Akwai wanda ma aka bi su ma, har ɗakin matansu ma aka kamo su. To a kan wannan al'amari dai, na ji ta bakin shugaban kwamitin yaƙi da yaɗuwar cutar corona da gwamnatin jihar Niger ta kafa, wanda kuma shine sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane amma ya ce bai da masaniya a kan lamarin, a saboda haka zai gudanar da bincike. ban da wani cikakken bayani game da wannan amma dai zan bincika da chairman na local government din a halin da ake ciki dai a ranar litinin din nan ne wa'adi na biyu na makonni biyu na dokar hana fita da gwamnatin jihar Niger ta kafa domin hana yaduwar cutar ta corona ya ƙare kuma har ya zuwa haɗa wannan rahoto babu wani sabon matsayi na gwamnatin jihar Niger akan wannan al'amari. Mustapha Nasiru Batsari, murar Amurka, daga Mina a Najeriya.